Hukumar kula da shige da fici a Najeriya ta cafke wasu bakin haure da yawan su ya haura ɗari biyu a jihar Niger kuma tuni har ta iza su zuwa ƙasashen da suka fito. Kwantrolan hukumar a jihar Niger, Mr. Ezekiel Kaura, ya ce waɗanda aka kama sun fito ne daga ƙasashen Niger, Chadi da kuma ƙasar Mali, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. yanzu dai mun kai ina ga sun kai 211 yawancin su dukkan su dai an mayar da su kasashen su da uh, yawanci yan Niger ne da yan Chadi da yan Mali To sai dai mai da waɗannan 'yan ƙasashen waje a daidai wannan lokaci da ake da gudanar da babban zaɓe a Najeriya ya bar baya da kura a jihar Niger domin kuwa tuni jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta ce magoya bayanta ni aka kwashe in ji kakakin jam'iyyar a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa. Ba haka bane immigration ba hito sun gaya sun gaya ma jama'a gaskiya ba gwamnati ta take amfani da yan immigration a kwashe wayannan mutanen a rage ma APC kuri'a sun san cewa ba za su je ma PDP ba. Ba ka ga wannan abun tun kafin zaɓe ake yin shi. wannan abin aidin zaɓen da take zuwa ne me yasa ba su yi sada ba can watanni baya me yasa ba su yi ba sanda zaɓe ta rige sati guda nema ce ta kawo su to amma ku kun tabbata yan APC ne wanda ake kwashe wa'anda ake kwashewa ai rabin su Hausawa ne kuma kai ka san kanana duka Buhari za su je wa ma APC za su zaba to amma kontrolan hukumar Mr Ezekiel Kaura ya ci ko kaɗan wannan kamen da suka gudanar baya da alaƙa da siyasa. Ya maza me ya haɗa mu da siyasa, mu dai mu yi aikin aikin na aikin immigration ne. Yes, domin muna mitin ma da manyansu. Eh, mun sha gaya musu siyasa na zuwa election na zuwa ba su da hannu a ciki ko da yake dai na tuntuɓi kwamishinan yada labarai na jihar niger ɗanladi indayabo domin jin ta bakin ɓangaren gwamnati akan wannan al'amari amma bai ce komi ba to sai dai jami'in yada labarai na jam'iyyar pdp mai mulkin jihar alhaji hassan saba ya mayar da martani a hirar da na da shi ta wayar salula maganan cewa da ruwanmu ba ruwanmu ma bai Kamen waɗannan bakin haure dai ya kawo matsalar ƙarancin ruwan sha a birnin na Namina, kasancewar waɗanda aka kamun akasarinsu masu sana'ar sai da ruwa ne. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Mina a Najeriya.